‘yan ƙasa da hukuma. Ba ma su siyasar maula ba, makiya yanci lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba. bai Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.

a dakace yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Masare a makon da ya gabata ne wani ayarin dubban mata da matasa fiye da dubu hudu suka gudanar da wata zanga-zanga saboda abin da suka bayyana yunkurin kwatar 'yanci da haƙƙoƙinsu da ke fuskantar barazana daga ɓangaren jihar ta Gombe. Su dai waɗannan ma'aikata na gudanar da ayyukansu na sharar tsabtace birnin Gombe da kewaye ne ƙarƙashin wani kamfani mai suna Inex, wadda gwamnatin jihar Gomben ta baiwa kwanta ragin aikace-aikacen tabbatar da tsabtar muhalli a birnin na Gombe tun a shekara ta 2008. To amma kwatsam a 'yan makonnin da suka shuɗe sai kawai gwamnatin ta soke waccan kwangila tare da miƙa ta ga wasu kamfanoni na daban kuma babu wani dalili ko hujja da gwamnatin ta bayar al'amarin da ya jefa waɗancan matasa da mata su fiye da dubu hudu cikin zulumin rayuwa a ce wai an kawo sabbin ma'aikata ba ka albashinka da kai aiki aka dai ne talaka kuma ya jayi da rayuwarsa kore ni to ban san inda zan shiga ba don wannan aikin ne ta shine na ba ni da kowa daga Allah sai aikin nan a duba al'amarin dole muna zanga zanga bisa ga mu samu hakkokin mu su fita wanda ya kasance muke cikin al'amarin na barazana wanda aka mana na a yanzu da tsawon sati muke ba a cikin mu fito mu ci gaba da aikin mu an dakatar da ko yi ma gwamna shi dota abubakar ali gombe ko kamfanin ya rabata kamfanin rikuku to a rawu yanzu dai mu muna aiki ko mu inda muka dosa ba ana kawo kuma wasu sabbin fuskuna a guraren aikin namu da infon da komai mu kuma tsoffin ma'aikata kan ce mana mu koma mu daina fitowa eh daga ba su su kira mu kaga fa cikin hali sunana abubakar ba biyu ba duku daga je kada fari layin bala mai kulsa mun zo mu ne bisa ga wani dalili wanda babban dalili ne wanda duk wani dan adam in ya samu yanayinsa a cikin wannan yanayin kansa to dole hankalinsa zai tashi saboda akwai hatsari duk wanda yake aiki karfa shi da aikinsa wannan abun muna so mai girma gwamna ya san duk abun da ake duk na jikinsa su sani wannan abun ba zai fara alheri ba tuni dai mahukunta wannan kamfani suka bayyana matakin na gwamnatin jihar Gombe da cewa dalilai ne na siyasa suka sanya gwamnatin ɗaukar wancan mataki ba tare da la'akari da makomar ma'aikatan da iyalansu ba. Kabiru Kari Bajoga shine mataimakin janar manaja na kamfanin na Inex. Dangane da maganan sallaman ma'aikata ita wannan ina cikin da tun 2008 take aiki da gombe state sama muna covering dai at least about 125 kilometers a cikin garin gombe kilomita 125 tun daga 2008 zuwa kasuwa a sallare mu a march din 31 ita gwamnatin ta sallame ku wani dalili ne yadda eh, gaskiya ba za mu yi cewa ga dalili ba kwangilan zai kare kamar muna request for renewal na kwangilan ba su respondin ba in fact inda muka samu labari ma eh, takardar namu ba ya ciwo ke ɗinka ba ka ake ka to tun daga nan dai muka san akwai wani abu a shewa already ma su riga sun advertising aiki ba mu ba mu sani ba ba wanda ya gaya mana eh, mu rubuta a bamu wannan eh, renewal ba a bara ba ba a ce mana ba za a bara ba ba da ransu aiki ba wanda ya communication wanda ya ce an yi advert daga baya ne muka dan jiji haka a gari sai muka je muka yi bincike sai muka samu an yi advertising aiki da namu wanda muke 125 km ɗin sauran kilometers ɗin sabbin hanyoyi da shi mai girma gwamna yi wanda ba a bayar ba a round 84 km na da namu 125 km ɗin da 84 km ɗin sai suka raba su 23 ina gaskiyar da ake cewa shi mai kamfanin nan dokta shi ma ya sayi fom sai yana so ya takarar gwamnan jihar gombe haka ne a wannan sosai haka ne mana yana da dama ya sayi fom ya takara kuma ya saya zai takara na PDP wannan hakan ba wani haufi a cikinsa tun daga farkon gwamnati ma mun gane akwai da yan matsaloli har da zuwa yanzu domin suka bayar da wannan dalili na cewa saboda tsayuwansa gwamna ne ya sa kai wani abu mu ba abun mamaki ba ne a wurin mu. To kamar su ma'aikatan kunnan yanzu da aka tsaye da su daga aiki sun kai kimanin mutane na maza da mata. Eh, mutum da salarin da muka biya na mashin mutum dubu hudu da dari uku da wani abu ne maza da mata. Sun ɗaya zanga-zanga yadda wani babban daga cikin gwamnati ya kira ran da aka yi ya ce ya ma'aikatan ku suke wannan abu na ce masa to ai mun disengage su mu a yanzu ba ma'aikatan mu bane ba mu ma kanmu ba mu ji daɗin wannan zanga zanga ba kuma na gaya masa kiliyali yadda za a yi su gyara maganar gaskiya inda mutum hamsin za su yi aiki a da yadda mu muke allocating musu wajen aiki to sai su ɗauki mutum sha biyar ko ishirin da biyar kaga wata matakan wannan sauran mutanen kuma na ce mai yana da kyau ya je yi gyara a kai. To dama wane ne ya ɗauke su aiki? Kamfani ne ta ɗauke su aiki a wancan lokacin. Kenan kamfani ne ta kore su ba gwamnatin jiha ba? To kamfani ne gwamnati ta kore kamfani kam ai dole kamfani ma ta sallami ma'aikata. Tunda ta ga dama gaggama eh, eh, eh, da ta ba ma kamfani aiki. Gaggama ta zo ta ce ta karɓi aikinta. Ta kake biyan mutum dubu hudu da wani abu. Ai ba ta inda za ka yi riƙe wannan mutum za ka ba ma aikin da za su maka kai. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu ji martanin gwamnatin jihar Gombe dangane da wannan batu na lalubo makomar waɗancan ma'aikata su fiye da dubu hudu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma. Masare Alhaji Muhammad Amir Kumo shine janar manaja na hukumar kare muhalli ta jihar Gombe kuma ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa. lokacin da wani aka sani agreement tsakanin inex da gwamnatin jihar gombe wadda ma wadin ya kare tun wata tara da yauce mai girman gwamna ya kara musu wata shi mai kuma kara musu wata uku wadi sun kashe mai girman gwamna ya ba mu umarni mu yi advertisement a jarida duk wanda yake da interest yi kuma shara yake ga zai yi shara gombe ya zo ya bada quotation kamfanonuka suka yanki tanda nan kuma muka yi bitin a ambulan gaba kowa da kowa muna zaune a nan da kamfanin gaba da kowa ya bude envelope ɗinsa da muka yi bidin Allah ya ba wa da ya ba muna ta muna ta me da su da suke shara a lambatu da suke shara duka muna ta me da su ɗaya bayan ɗaya to ina ga aka samu dai misinformation aka so ta tarzoma wadda kuma da wannan dama zan yi kira ga mutane mu especially iya mu mata da su guji abubuwan da ke kawo al'umma a cikin hali na ne kai baya ga haka ina kara kira ga yan uwana a 'yan siyasa gaskiya da dukan mu dai babu da wani wuri da ya wuce wannan jiya ta mu ta gwamnati idan muka zauna lafiya ina mai tabbatar muku mun zauna lafiya kuma za mu ji daɗin yin zumunci shi mai girma gwamna ya tabbatar mana mu ci gaba da duba yiwuwan ringejin na su mutane wancan kamfani mu gaya wancan kamfani su da ingejin su. kuma muna haka su masu shara inex da sauran ma masu neman shara kowa ya kwantar da hankalinsa ba wadda rabonsa zai wuce shi. janar manaja na hukumar kare muhalli ta jihar gombe kenan alhaji muhammad ahmad kumo To Allah ya kyauta. Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ƙosassu babu tsiraraita. da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.